كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين misalin su wurin sauraron su ga munafukai kamar misalin shaidan ne yayin da ya kawata wa mutum yin kafirci to bayan ya kafirce sanadiyar kawata masa kafirci sai shaidan ya ce da shi na barranta da kai domin kai kafirci hakika ni ina tsoron Allah ubangijin halitta